وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا ينبتشي نلانر لتنم شاء ديغة وتن شعبان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1427 wanda yayi daidai da hudu ga watan tara miladiya 2006 a darasinmu na 26 na wannan littafi al'ubudiyya wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyata rahimahullahu ta'ala darasinmu da ya wuce wanda shine na ƙarshe kasancewar satin da ya wuce ba mu samu karatu ba a sakamakon hadari da ya taso ibnu taymiya ya fara mana magana akan wani abu da ake cewa fana'i ko kuma alwusul wanda ya faru a cikin wannan al'umma kasance alhalin da babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ai da limamai guda hudu daga baya aka same shi cikin wannan al'umma wasu suke cewa sun samu kansu cikin fitar hayyaci da rashin halarto zatinsu gaba ɗaya ibn taymiya ya fara mana magana akan wannan ya ce ana iya kasa wannan abin da suke kira fana'i zuwa uku idan ya kasance mutum ya zamo gaba ɗaya baya tuno komai sai muradin allah maɗaukakin sarki sai ibadarsa baya tuna komai baya ganin komai sai abin da Allah maɗaukakin sarki yake so shi yake ƙoƙarin yayi yake barin abin da Allah maɗaukakin sarki yake hana ayi yi to wannan fada'i annabawa su ne sa babu wani annabi face ya kasance mai barin dukkan wani abin bauta ne ba Allah ba mai tsayawa ne da digadigansa akan bautatawa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. annabawa su suka fi kowa kamala a cikin wannan nau'i na fada'i in har ya halatta ka kirawo shi fada'i ya ce fada'i na biyu shi kuma alfada'u an shuhudi asiwa ya zamana saboda tsananin narkewa cikin san Allah da ambatan shi da tintintinin shi ya zamana ba mutum baya halarto komai a zuciyarsa sai Allah din shi kadai ibn taymiya ya ce wasu ma har suka samu wato sukan kamu da cuta ta hauka saboda irin wannan matsananciyar soyayyar wanda ita ce yake mana magana akan cewa a cikin magabata na kwarai wato sahabbai da tabi'ai manyan tabi'ai babu wannan an samu wannan ne daga baya-baya kuma wannan rauni ne da nakasa ba wai kamala ba ce aibi ne ba aibo ba ne to wannan nau'i na biyu shi yake ta mana bayani a kansa ne yake so yake gini game da waɗanda suka ɗauki irin wannan fada'i da ma'anar mutum ya kasance ya kai wani mataki wai na tsananin tsoron Allah da sansa da firgici ta yadda baya iya bambanci Allah da wani Allah ta yadda zai ɗauki alkhaliku wal makhluku shay'an wahidan ya ɗauki abin halitta da wanda ya halitta akan abu ɗaya ne ya ce wa hazal mawdi'u zalla fihi aqwamun wannan bigire a nan ne Ƙafafuwan wasu mutane suka zabe wa zannu annahu ittihadun suka yi tsammanin idan mutum ya kai wannan mataki to sun zama abu ɗaya shi da Allah babu bambanci tsakaninsa da ubangiji wa annal muhibba yattahidu bil mahbubi bai so zai iya haɗewa su zama abu guda shi da wanda yake so hatta la yakuna ba farqun fi nafsi ba ta yadda babu bambanci tsakaninsa da tsakanin wanda yake so wajen samuwarsu ma'ana samuwarsa ita ce samuwar abin da yake so samuwar abin da yake so ita ce samuwarsa cewa haza galatun wanda babban kuskure ne fa innal khaliqa mahalicci wato Allah la yattahida bi shay'in bihi shay'un aslan babu wani abu da za su haɗe su zama abu ɗaya shi da Allah babu shi bal la yumkinu an yattahida shay'un bi shay'in kai haka nan ma cikin halittun Allah bai yiwa abubuwa biyu su dunkule kuma su zama abu guda ɗaya ba zai yiwu ba abubuwa ba su bambanci ka haɗe su kuma su zama ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu ya ce illa idan stahala wa fasadat kullum min huma sai dai idan sun rikiɗe sun zama wani abu kuma haƙiƙanin kowane ɗaya daga cikinsu ta lalace sai ya yi mana misali ya ce wa hasala min ittihadihi ma amrun salis wanda idan suka haɗu kuma sai su haifar da wani abu na uku to ba zai yi abubuwa biyu daban-daban su haɗu su zama kuma wannan abun guda ɗaya ba in suka haɗe to za su haifar da wani abu ne na uku <clears throat> la huwa haza wa la haza ba wannan ba ba wancan ba kama idan ta hada al-ma'u wal labanu yace kamar ka ɗauko nono ka fara masa ruwa akan sa ka haɗa nono da ruwa to za ka ga shi ba nono ba shi ba ruwa ba amma ba zai zama ka haɗa nono da ruwa ba kuma ya zama nuna ko ya zama ruwan sai dai kuma ya zama wani abu daban na uku ce wannan a haka a cikin halittu ma da muke gani waɗanda ba Allah ba bare a ce Allah da wani sun haɗu sun kuma zama Allah ce wal ma'u wal khamru ko a haɗa giya mai bugarwa da ruwa da mutum yake sha ya kashe kishi giyar ta zama ruwa ko ruwan kuma ya zama giya a'a sai dai su bada wani abu daban wana hu zalika da ire-iren wannan duk sanda suka haɗe to za su zama kuma wani abu ne daban amma ba za su zama wannan ba ka ɗauko soɓa rodo ka ɗauko coca-cola in ka haɗa su to ba coca-cola ba ba soɓa rodon ba wani abu ne kuma guda uku sai ka bashi suna yadda kake so kuma eh in ka gada ba ka ce soɓa coca eh. to amma su zama dai wannan din abu ɗaya ne ba zai yiwu ba walakin yattahidu al muradu wal mahbub wal muradu wal makruh amma abinda kake so da abinda nake so sa iya zama abu ɗaya abinda kake ki da abinda nake ki sa iya zama abu ɗaya kana san Allah ina san Allah kaga abin da muke so ya zama abu daya kana kin shaidan ina kin shaidan kaga abin da muke ki ya zama abu daya Allah yana son gaskiya kai ma kana son gaskiya kaga muradin ka da muradin Allah ya zama abu daya Allah yana kin ƙarya yana kin munafici yana kin ha'inci yana kin yaudara kai ma kana kin waɗannan abubuwa kaga anan muradin ka da muradin ubangiji sun zama abu daya a iya samun wannan wa yattafiqani fi nau'in iradati wal karaha su yi ittifaki wajen nau'i na irada da daki yana son kaza kana son kaza yana kin kaza kana kin kaza fayuhib fayuhibbu hadha ma yuhibbu hadha wannan ya so abinda wancan yake so wa yubghidu hadha ma yubghidu hadha wannan ya ki abinda wancan yake ki wa yarda ba yarda wannan ya yarda da abinda wancan yake yarda wa yasqatu ba yasqatu ya ƙi abin da yake ƙi wa ya karahu ba ya abaci abin da yake ƙyama wai wali man wali ya so abin da yake so wai yu'adi ba yu'adi ya ƙi wanda yake ƙi wanda du'a iya samun ittifaki a nan amma ba a zatin abun ba su yi ittifaki ba zai yiwu ba wa hadha al kulluhu fihi naqsun fada'in da za a ce mutum ya sube ya fita daga hayyacinsa har baya iya bambance kansa da waninsa saboda tsananin soyayya to ko da a cikin tafarki mai kyau ne wadanda kasa ce ba kamala ba ce wa akabirul auliya'i mafiya girman waliyai waliyan da suka fi kowane waliyai ɗaukaka kamar abubakar da umar da babu waliyi bayan annabawa da ya kai abubakar sannan umar sannan usman sannan ali waɗannan su ne mafiya ɗaukakar waliyai ba abin da ake cewa khatabul auliya'i ba a ce shi khatabul auliya'i kamar yadda a cikin annabawa akwai khatamul anbiya'i to a cikin waliyai ma akwai khatamul auliya'i shi khatamul auliya'i din dan shi yafi sauran waliyai duka daraja kamar yadda khatamul anbiya'i ya yafi sauran annabawa duka daraja kuma walittakarsa ta musamman ce kamar yadda annabtakar khatamul anbiya'i annabtaka ce ta musamman kuma daga shi an rufe shi ma daga wannan an rufe to wannan ba gaskiya ba ne ƙarya ne babu wani khatamul auliya shi ne akhiru mu'minin taqiyyin minan nasi shi ne shi ne khatamul auliya inda su waye waliye allazina amanu wa kanu yattaqun to mutumin da za a yi na karshe a duniya mai tsoron Allah mai imani shi ne khatamul auliya ba lalle kuma ya fi sauran ba ba lalle ya fi sauran ba to abubakar da umar su ne mutanen da wata rana ba ta taɓa hudowa ko wata wani wata bai taɓa hudowa ba ya ɓace a kan wasu mutane bayan annaba da manzanni da suka kai su daraja to kamar abubakar da umar ɗin wasabiqin al-awwalina min Muhajiri da wal ansar da mutanen farko wanda suka riga kowa shiga musulunci daga waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansar da waɗanda suka tarye su a madina suka yi musu lale ba suka taimaka musu su al ansar lam yaqa'u fi hadha al fada'i ba su yi irin wannan darkewar ba ba taba jin abubakar ya darke ba bai san inda yake inda ya nufa ba ba taba jin umar ya darke ba ba taba ji ba ko ya haukace yana ta kiran wasu abubuwa yana cewa Allah ne su ba taba jin wannan ba lam yaqa'u fi hadha al fada'i ba su taba aukawa cikin wannan fada'i ba fadlan amma huwa fawqa min al-anbiya ballan tada annabawa da suke sama da su babu wani annabi da irin wannan fadayi an ce wa kaulaha me yasa ka sa ka dora mutane akan tarbiyar da take cewa kowa Allah a ce mutum ya yi tarbiya ya samu fatihi yana ganin kujera Allah ce tebur Allah ne kofar gidansa Allah ne me yasa ya ce to ga annabi Ibrahim ma shi malam ba janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala ibla falamma ra'a رأى القمر بازغا قال هذا ربي yace to duk gashi ya nuna waɗanda ya ce su Allah ne to wai su ma saboda haka ne suke kaiwa matakin da za su ce kowa Allah ne to kaga wannan tafsiri ne irin na 'yan baɗiniya waɗanda suke ɗauke abu daga ma'anarsa ta zahiri da kowa ke fahimta sai su kai shi wata ma'ana daban annabi ibrahim alaihi salam ya so ya nuna musu cewa abubuwan da suke bautawa tunda ya zo an turo shi cikin mutane da suke sa'iba masu bautar rana da taurari da wata ya nuna musu ba Allah ba ne to ga ubangijin na wannan sai ya bace to shi kun ce shi ne ubangiji ya bace to irin wannan ne ba wai yana nufin cewa shi ma a abunsa shi ne Allah ba to sai kuma sai suka ɗauka ai musulmi wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma zai iya kaiwa wani mataki ya ce shi ma Allah ne za mu karanta maganar kaulaha da ya faɗi wannan maganar da littafin da ya faɗa da waƙe-waƙen da ya yi akan irin wannan wa inda ma waƙa a shay'un min hadha ba'da sahabati irin wannan fada'i da a rikice saboda soyayya a haukace ba a samu wannan cikin sahabbai ba sai bayan kaucewar sahabbai wa kadhalika kullu ma kana min hadhan nabati haka da dukkan wani abin da yake da irin da yake da irin wannan kama min ma fihi ghaibatul aqli wanda har hankali zai fita daga jiki wa adamu tabyizi a kasa bambance dare da abawa lima lima yaridu alal kalbi min alahwal wai saboda wani hali da yake samun zuciya fa inda sahabata radiyallahu anhum kanu akbala wa aqwa uqulan sahabbai sun fi kowa kabala sun fi kowa kabaral hankali sun fi kowa karfin hankali wa asbata fil ahwal al ibadiyya sannan sun fi kowa tabbata da jajircewa cikin dukkan wani yanayi na ibadi min an tagiba uquluhum a ce hankulansu sun bace aw yahsula lahum ghashyun ko sun sun sun samu wato abin da mai ake hanguri ko sa'aqun maye aw sukurun ko maye aw fada'un ko narkewa da karewa aw walahu ko ko gigicewa da ɗibaucewa au junudun ko hauka duk ba a taɓa samun wani sahabi ba ya kai ga irin wannan mataki wa inda ma kana mabadi'u hadhihi al-umur fi tabi'ina min ubbadil basra an samu cikin wasu tabi'ai daga wasu mutane da suka fito suna ibada a basra wanda ma suka kaurace wa jama'a suka koma bayan gari suka yi ɗan ɗakunan su a can kullun cikin zikiri da karatu da salloli da waye suke babu cin abinci mai kyau babu shan abin sha mai kyau wanda har ta sa suna fita daga hayyacinsu wani lokaci wani ma har ka ga yana suma fa innahu kana fihim man yumsha alaihim akwai wanda yake su suma idza sami alqur'ani dan ya ji karatun qur'ani wa minhum man yabutu akwai ma wanda in an karanta qur'ani sai ya mutu ka abi jahirin darir wa zurara ibn awfa qadil basra kamar abi jarir abi jahir ad-darir wani makaho wanda ya ji salihul burri ɗaya daga cikin tabi'ai ne makarancin qur'ani wanda yake karanta qur'ani da sauti mai sa tausayi ya ji shi yana karanta qur'ani nan da nan sai ya faɗi ya suma ya faɗi ya mutu haka nan shi ma zurara tabda aufa zurara tabda aufa al-hurashi ko al-harishi shi ma alkali ne a basra an ruwaito cewa ya yi libancin sallar asubahi a masallaci a nan basra sai ya karanta suratul muddathir har ya zo inda Allah ke ta fa'iza da ƙirafin naƙur fa zalika yawma idhin yawmun asir alal kafiri na gairu yasir da ya karanta waɗannan ayoyi kawai sai aka ga ya faɗi ya mutu to ibnu taymiya yake cewa duk wannan ba abin yabo ne ba kamala bace inda kamala ce kamata yi ta kasance tare da abubakar da umar ta kasance tare da ali da usman radiyallahu anhu da sauran manyan sahabbai to amma ba a taba jin cewa an karanta ba wani daga cikinsu alkur'ani ya faɗi ya suma ko ya faɗi ya mutu وكذا صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه هكذا أقسام لك تكين شيخنا صوفي وأن زي سامئر وأن نركي ورد ما يض har ya zama na hankalinsa da tamyizinsa ya yi rauni hatta ya kula fi tilkal hali min al aqwali ma idza saha arafa annahu galitun fiha har ya dinga wasu maganganu idan ya farfado aka ce gafa abin da kake cewa ya fahimci shi ya fahimci kuskurensa a ciki kama yuhka nahu zalika kamar yadda ake hikaito irin wannan an misli abi yazid daga abu yazid al-bistami da mun yi magana a kansa a baya sunan shi tsaifur ibn taibiya yana kyautata zato ga wannan mutum abi yazid al-bistami wasu maganganunsa yana ba su ma'ana mai kyau kamar uridu Allah urida illa ma yuridu kamar yadda ya gabata a darasin baya maganar abu yazid al-bistami ce yake cewa uridu Allah uridu Allah urida illa ma yuridu abu yazid al-bistami yace ina nufin ba zan yi nufi ba sai abin da yake nufi to kana iya babu wannan magana ma'ana mai muni mummunar ma'ana ya zama da yana nufin irada kadariya kauniya saboda haka a duk inda ya samu kansa to shi ke nan zai ci gaba in ya samu kansa cikin da'a ya da'a in ya samu kansa cikin ma'asiya ya ma'asiya in ya samu kansa cikin tauhidi ya zama mai tauhidi in ya samu kansa cikin shirka ya zama mushiri ya ce duk wanda ita ce iradar ubangiji don haka ita zai bi da Allah yana son ya yayi shirk yi tauhidin tauhidin zai yi da yana son ya yi da'ar to da'ar zai yi tunda ka ga yana shirkar to shirkar Allah yake so yi sai ya ci gaba da yi kaga wanda mummunar ma'ana ce mummunar ma'ana ce wannan wanda zai yi hujja da irada kauliya ba musulmi ba ne kamar kafirai da suke cewa law sha Allahu ba ashrakna da Allah ba za mu yi shirka ba tunda kaga muna shirka ba shi'ar ubangiji ce ku ciyar da bayan Allah wa a nutsa imo ballau ya sha Allah wa ciyar da wanda da Allah ya so da ya ciyar da su tun da ku gan cikin talauci haka Allah yake son su zauna cikin talauci shi ya fi mu san su kuma ya basu a talauci mu ba za mu ba su abincin mu ba to kaga wanda duk hujja ce da irada kaudiya kadariya to ka iya daukar maganar uridu Allah urida illa ba uridu ka ce wanda yake nufi ka iya dauka yana nufin irada shar'iyya didiya yana nufin abin da Allah yake so ya yi nufi na shari'a saboda haka yana son abin da Allah yake so na shari'a don haka yana son ya gan shi cikin bautar Allah da da'a da wa dukkan abin da Allah baya so to ka iya fassara ta da wannan ka iya fassara ta da wannan to wasu suna ganin abu yanzu bistami ba ya da bambanci da sauran manya-manyan sufaye da suka yi ta'adi suka yi barna irin su hallaju irin su irin su ibnu arabi ibnu sabi'in ibnu farid duk ajin su guda ɗaya ne shi ba yana da maganganu biya ko irin yadda suke da shi saboda ka ba sa bambance abu yazid al-bistami da sauran kamar yadda na gaya muku a cikin sufaye ko waɗanda suka shahara da ibada a da can akwai waɗanda ake kyautata wa zato cewa su maganar zuhuri ce da ibada kawai a gabansu akwai kuma waɗanda suke lalatattu ne kamar daban can wata ƙullalliya suka shigo musuluncin da ita kokari suke su yi wato yi wa musuluncin zagon ƙasa su karya mafi girman abin da musulunci yake takama da shi akan sauran addinai shi ne tauhidi su balla wannan a garin su fasa shi su rusa shi da zamana da addinin musulunci da na kiristanci da na yahudanci da addinin buza da ma wani addini ko ba ba na sama bane ya zama duk ba su da bambanci duk ba su da bambanci to wannan shine abin da wasu daga cikin manya-manyan sufa yadda suka shahara a tarihin sufanci suka yi kamar irin su hallaju kamar yadda za mu zo mu gani kama yuka nahu zalika an abi yazid wa nuri husayn sunan shi ahmad ibn muhammad al-khurasani mutumin khurasan ne ya zama a iraki a nan ya kuma kamar shine shugaban sufaye na wannan lokaci yana da maganganu masu kyau yana da miyagun maganganu ya yi albajircinsa na sufanci a hannun sari a sariyu sikti junaidu wanda ake cewa sayyidu ta'ifa ya zama da farko yana girmama shi amma daga baya ya fahimci cewa ai ya ma haukace wannan mutum ma haukaci ne saboda aka yi fita sha'aninsa yana daga cikin irin maganganun abil husainu duri yana cewa man ra'aitahu yadda'i ma'a Allah halatan tukhriju 'ani shar'i fala taqraban minhu wanda kake ganin shi duk yana da awar cewa yana samun kansa cikin wani hali da zai fita daga cikin shari'a wanda za ta da shi daga shari'a sai ce kakka kusanci wannan mutum kakka kusanci wannan mutum to kaga wannan magana ce mai kyau magana ce mai kyau ta yiwu kafin ya haukace ya yi irin wannan maganganu daga baya kuma ya haukace ya tafi abul abbas ibn abba kamar yadda zahabi ya kawo ko kuma kafin zahabi abu nu'aym a hilya hilyatul awliya ya kawo cewa ya ji abal hausain nuri shi wannan basufan ya kulu yana cewa kana fi nafsi min hadhihi al karamat karama ta kuwa karamomin da namu kuwa da gaske ne fa akhastu min as-sibyani qasba ce to bara in gwada in gani sai ya ɗauki sai ya karbi kamar wata fatsa ta yara suna su sun makuntu bai na zaurakai da sai ya tsaya tsakanin kwale-kwale guda biyu ya sako fatsarsa ya ce wa ka da illam tukhrij li samakatan fiha thalathatu ardan la aghriqanna nafsi ya Allah na rantse da girman ka in baka fito min da wani kifi mai nauyin riɗili uku ba wato nauyi ne babba mai nauyin gaske kamar ga mai nauyin tan ɗaya <laughs> to Allah in baka yi haka ba zan jefa kaina cikin ruwan mutu to fakharajat li samakatun salasa a yace arbal yace sai kifi din na mai wannan nauyin sai ya fito to ne aka je a gaya wa junaid sai junaid ya ce kana hukumu an takhruja lahu af'afatal dagu hukuncin sa kamata ya wani wani miciji sa sa micijin da ya fito ya sare shi ba ya kashe shi tunda akwai akwai akwai tahaddi ga ubangiji akwai tahaddi ga ubangiji wa abi bakr shibli abubakar shibli shi ba ɗaya ne daga cikin sufayen iraki mutumin bagdada ne ya rasu cikin karni na hudu shekara ɗari uku da talatin da hudu sunan shi dulaf ibn jahdar ko juhdar ba malike ne a mazhaba ya san mazhabar malikiya kuma har ma da ya ɗan rubuta hadisai daga baya watsar to yana da yan waƙe-waƙensa da wasu lafizan wasu kalmominsa wasu akwai hikima wasu kuma akwai hauka a ciki da tabuwar hankali to zahabi yana cewa ta yi haukar da yake yi saboda tabuwar hankali din a yi masa uzuri da wannan amma kada a yi koyi da shi to wannan shi ne abubakar da shibli da ire-iren su bi khilafi abi sulaiman darani su waɗancan za a ga suna hauka amma ba za ka samu wannan ba tare da irin su abu sulaiman darani sunan shi abdurrahman ibn ahmad ko ibnu atiya yana ɗaya daga cikin wanda suka shahara a tarihi da ibada da da da da da da tsoron Allah da zuhudu ya rasu shekarar hijira 225 yana daga cikin maganganun da yake yi yake cewa laisa man ulhiba shay'an min alkhairati an ya'mala bihi hatta yasma'ahu min al-athar bai halatta mutumin da kawai zai ji wani abu a zuciyarsa yayi tsammanin sa alheri ne ya je kama aiki da abun har sai ya ganshi a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan zuhudu dan zuhudu ne irin namu wato wanda yake kan sunna haka dai yana cewa rubbama ya qa'u fi qalbi ad-nuktatu min nukatil qaumi ayyaman fala aqbalu illa bi shahidaini adlaini al-kitabi was sunnah wani lokaci kawai sai in ji irin irin abin da da sufaye suke ji suke kawai wani waridi ya zo musu a rai ya ce amma ba na karɓa sai na ga cewa akwai shi a alkur'ani akwai shi a sunna sai masu shaida guda biyu adalai sun shaida su ne alkur'ani da sunna haka na irin su fudail ibn iyam ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda su ba suka shahara da ibada da tsoron Allah da yawan sallah da zikiri da ambatan Allah da karatun qur'ani ba za ka same su suna irin wannan maganganu na kafirci ba da cewa wai sun yi da sunan wai sun yi fana'i bal wa bi khilafil judaid wa amsalihi kai ko irin su judaid wanda ake cewa sayyidu ta'ifa shi ba ba za ka same shi da wannan ba ba za ka same shi a yana fadar irin waɗannan maganganu ba junaidu ɗaya ne daga cikin mutanen da suka shahara a tarihi da tsoron allah da gudun duniya da yawan ibada ya rasu a Bagdad sunan shi Al-Junayd ibn Muhammad ana masa alkuya da Abul Qasim ya rasu a bagdad shekarar hijira 298 mimman kanat uquluhum wa tamyizuhum yashabuhum fi ahwalihim wanda duk halin da suke ciki na san Allah da tsoronsa ba sa rabuwa da hankalinsu ba sa rabuwa da tamyizu fala yaqauna fi misli hadha al-fada'i was-sukri ba sa fadawa cikin irin wannan fada'i narkewa da baye wa nahwihi da irinsa bal al kummalu min al mu'minina allazina la yahtaduna illa bi hadil kitabi was sunnah bar masu masu kamala daga cikin mu'minai waɗanda suke aiki da Alƙur'ani da shiryar alkur'ani da shiryar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama la yakunu fi qulubihim siwa mahabbatillahi wa iradati wa ibadati ba abinda suke ji a zukatansu face san Allah da bin iradarsa da bautarsa li'anna indahu hubbin si'atil ilmi wa tabyiz ba da bihi al-umura ala ma hi alayhi suna da ilimi kyakkyawa wanda yake kuma yalwatacce suna da hankali da tabyizi bambance abubuwa suke suna iya gada abubuwa kamar yadda suke suna gada sunna sunna ce bid'a bid'a ce ka tauhidi tauhidi ne kafirci kafirci ne ba sa daukan wannan su ba wannan bal yashhaduna al makhluqati qa'imatan bi amrillahi suna ga dukkan waɗannan halittu suna tsayuwa ne da umarnin Allah maɗaukakin sarki babu wata halitta wadda ba ƙarƙashin ikon Allah take ba ba ƙarƙashin gudanarwar ubangiji take ba haka suke ganin abubuwa mudabbara ta bi mashi'atihi Allah shi ke jujjuya kowa yadda yake so bal mustajibatan lahu suna ga dukkan ba halittu suna bi kauya ga Allah suna amsa wa ubangiji ko sun so ko sun ki kare ta tallahu ba su yi biyayya ne ga ubangiji fa kudu lahum fiha tafsiratan wa zikra in sun kalli saba ko kasa ko tudu ko kwari ko ruwa ko bishiyoyi ko duwar watsu suna ganin waɗannan abubuwa ne da za su zama musu wa'azi wasu abubuwa ne da za su nuna musu kadaitar ubangiji ba wai suna kallon su a matsayin ubangiji ba wa yakunu ba yashhadu da min zalika mu'ayyidan wa mumiddan lima fi qulubi min ikhlasi dini abinda suke gani na halittu yakan zama mai karfafawa ne kuma mai ba su gudunmawa da agaji mai ba wa abin da yake cikin zuciyarsu na ikhlasi agaji ya kara ƙarfi su ƙara fahimtar cewa Allah maɗaukakin sarki shi ɗaya ne abin bauta wata jiridin tauhidi lahu su ƙara tsantsanta tauhidi da firƙe shi ga ubangiji shi kaɗai wal ibadati lahu da la sharika lahu su bauta wa Allah shi kadai baya da abokin tarayya wa hadhihi al haqiqatu allati da'a ilayha akwai haqiqa wanda ita ce haqiqar da al ya kira mutane zuwa gareta waƙama wa qama biha ahlu tahqiq al ibadi wadanda suka tabbatar da ibadi suka tsantsanta ibadi da wanda suka tsaya wal kummalu min ahli al irfani da malamai kammalallu cikakku su ba akan wannan suke wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallama imamu haula'i wa akmaluhum annabin mu sallallahu alaihi wasallama shine yake jagorancin wannan tawaga kuma shi yafi kowa kamala cikin wannan sifa ولهذا لما أريد به إلى السماوات saboda haka lokacin da aka yi mi'raji da annabi sallallahu alaihi zuwa sabbai wa aya da bahu dalika min al-ayati yaga ayoyin ubangiji banya banya a can sama wa uhiya ilaihi ma uhiya min guda munajati aka yi masa wahayi da gadawa ta ubangiji irin wacce aka yi masa wahayi a can da ya wayi gari da safe ya wayi gari da kamalansa da cikar hankalinsa bai wayi gari yana sumbatu ba da wasu 'yan surutai cikin kamalar hankalinsa ya wayi gari wa huwa lam yatagayyar haluhu halinsa bai rikita ba to a ce kamala ce ka shiga kayi ta ibada kayi ta ibada ka haukaci ka zo kana cewa ko bai Allah ne inda wannan kamala ce annabi shi sallallahu alaihi wasallam shi zai fara samu samu wannan kamala wala zahara alaihi zalika ba a samu hadan ya bayyana gare shi ba bi khilafi ma kana yadhharu ala Musa min da tagashi annabi Musa alaihi salam lokacin da ubangiji ya masa tajalli falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqa lokacin da ubangiji ya tajalli ga dutse da yace zai ga zai ga dutse Allah Allah yace zai ga Allah Allah ce a alan tarani walakin zur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ce ba za ka ganda ba kalli dutsen can in ya tsaya inda yake to za ka gani yana duba dutse ya ga dutse ya fashe ya tawarwatsi ya tawarwatsi sai ya faɗi ya suma kuma kowa ya suman zai to annabi halin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kamala bisa ga annabi Musa alaihi salam kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban annabawa gaba daya وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو الوجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء أهل الضلال والاله الواقعين في الحلول والاتحاد والمشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك فمراده بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا غيره ولا مدبرا غيره ولا إلها غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا كفر له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. إسلام. to sai kashi na uku na fana'i wanda a nan ne ake lalatar kuma duk wanda suka yi lalatar wannan din suka kai gare shi huwa an yashhada Allah mawjuda illa ce la mawjuda babu me sai Allah wa anna wujudal khaliq huwa wujudul al samuwar mahalicci ita ce samuwar abin halitta fala farqa bainar rabbi wal abdi babu bambanci tsakanin ubangiji da bawa fa hadha fana'u ahli dalali walilhadi wannan shine fana'i na ma'abota bata wal ilhadi da kangarewa ubangiji alwaqi'ina min alwaqi'ina fil hulul wal suka fada cikin hululi da ittihadi wannan ita ce aƙidar wahdatul wujud aqida ta wahdatul wujud muguwar aƙida ce aƙida ce mai guba aƙida ce da sinadarinta yake kashe tauhidi nan take duk wanda ya fada cikinta to sun yi ban kwana da tauhidi sai ya tuba domin hannun riga suke da tauhidi amma masu ita suna ganin shi wannan shi ne tauhidi ita wannan aƙidar ita ce tauhidi akasinta shi ne shirka aƙida ce da asali an samo ta daga cikin falsafa ta mutanen hindu da mutanen greek da wasu aƙidu na ƙungiyoyin baɗiniya wanda aka samu irin manya-manyan 'yan ta'adda kamar ibnu arabi da alhallaj da jalalin rumi da ibnu sab'in da qudawi har zuwa su abdulkarim jili suka daure ba wannan aqida gindi suka ce za su samo mata gurbi a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aqidar ta yadu ta kuma samu shigowa cikin addinin musulunci ta ƙofar tufanci ta wannan ƙofar ta kutso kai da ta shigo falsafa daga cikin falsafa sai ta shigo kuma cikin sufanci wanda a da ba a santa a cikin ba musulmi ba kakkaf kai larabawa ba su san wannan ba larabawa sun san gunkin su daban gumakan da suke bauta lata wal uzza wal da sauransu duk su magana yake amma ai ya tabbatar da abu uku ne ya tabbatar da akwai shi shi da wani can da yake roƙo kaga abu bi kenan sannan da wani abu tsakiyar su to to kaga irin wannan duk kafirci ne ƙarara. a cikin littafin asirul akbar wa nurul abhar na kaulaha wannan littafi kamar da ji sunansa sirri ne ni ne zan saba ka'ida amma sirri ne babba asirul akbar wa nurul abhar da haske mai cike ido mai kashe ido to bara ku ji sirrin ya ce wal jazbu huwa al-wusulu wal fada'u in ka ji an ce jazaba to shine an yi wusuli an kai ga fana'i an ƙaƙare an ƙarƙare an ƙare wal fathu tahqiquhu shine kuma fathu ana ba shi duk wannan sura abu ɗaya ne al-wusulu al-jazabu al-fana'u duk abu ɗaya ne al-fathu taqiquhu ga yadda yake annal haqqu annal haqqa jalla wa ala ma hajabahu anil muridi wujudu mawjudin ma'ahu ta'ala an zalika uluwan kabira bal ma hajabahu illa tawahhumi wujudi ma'ahu yace kai muridi wace muridi ba mai so ya kai ga can din ba Allah ya tsare mu to kai muridi ba komai yake hana ka ba wani abu yake maka hijabi tsakaninka da Allah ba face kawai wani wahami wata tatsuniya da take kanka cewa wai akwai hijabi tsakaninku da ita wannan tatsuniyar ta cewa akwai wani abu me ba Allah ba shi yake zama maka hijabi ka cire wannan tatsuniyar ta kanka cewa akwai wani maududi tare da ubangiji har yana cewa ta'ala an zalika uluwan kabira wato kamar ya nuna maka shi tauhidinsa sa wannan tauhidin nashi fa ya yi karfi ka ce akwai wani saman mai tare da ubangiji Allah ya ɗaukaka babu wani saman mai sai shi bal ma hajabahu illa tawahumi wujudi mawjudin ma'ahu tawahumi akwai wani saman mai tare da shi shi ya zama maka katanga tsakaninka zuwa ga usuli fa idza arada Allah istifa abdahu yace in Allah ya so ya zabi bawansa sai ya yi addu'a kafin ya faɗi me zai faɗa sai ya ce ja'ala lallahu min al-mustafain al-akhyar bi mannihi wa karamihi amin Allah ka samu cikin zaɓaɓɓu da da manninka da karamcinka Allah ka ansa yayi addu'a ya ce in Allah ya so ya zabi bawansa rafa anhu zalika tawahum wannan wahabin da yake tsakwalwar shi sai ya ɗauke mishi shi fala yara shay'an yahjubuhu anil haqqi sai yaga kawai fili fallau ba abin da zai masa katanga tsakaninsa da Allah bal la yara kai ba zai ga komai ba ma wa fana'un fi mahwi yayi fana'i cikin mahawi sai ya ka don ya tabbatar da wannan yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab fa hina idhin ya'tihi sari'ul haqqi to daga nan ne sai allan karara ya zo masa fala yara wujudan illallah ba zai ga wani samuwa ba sai ta Allah wala yara nafsahu ba zai ga kansa ba ita ce inni din da ake cewa a ɗauki wala siwahu ba zai ga waninsa ba wala yara fana'uhu kai in ba nashi ba zai gani ba Balla yara illa huwallahu ahad ce wa yara Allah kauna ya ga babu duniyar gaba daya wala asara ba wata alama kufai wala fi'ila ba wani aiki wala isma ba suna wala sifata babu wata sifa fa huwa akbalu hijabin an wujudi mawjudin siwa wujudi siwa wujudil haqqi waɗannan abubuwa su suke kawo maka hijabi tsakanin ka ga Allah din to duk ka ga babu su wa fi hadha al in ka kai wannan matakin ya ƙulu to sai mutum ya ce anallahu la ilaha illa ana wahadi bal la ilaha illallah wa huwa min gairu hululin wal ittihad yace to amma kanka ce hululi ne Allah ne ya sauka cikin sa ko suka hade? a'a wala shay'a min sifatil hawadith babu wata sifa ta ta fararru to menene wannan ya ce la ilaha illa ana wahadi a cikin kashiful albas kashiful ilbas littafin da ya fara kunsuwa ya kawo mana shi na kasar a shafi na 153 zuwa 150 wancan maganar a cikin sirul asrar a cikin littafin da ɗairu mai gari ya yi a kan ibrahim yas ya buga sirul akbar tare da shi don littafin a hannun 'yan tijjaniya ke ba su fito da shi ba amma shi ya samo littafin daga hannun su da 'yan mota da waye da wata nuska daga kaulaha sai ya zo ya buga shi sai ya hada shi da wannan babban littafin da ya yi a ƙarshe to a cikin ka koma shafi na 425 zuwa 426 za a ga magana ga koma kashiful ilbas yana magana a kan ganin Allah cewa hadhihi ru'ya allati tanaza al ulama fiha fi imkaniha wa adam imkaniha yace ganin da malamai suke ta yi magana akai ana iya ganin Allah a duniya ko ba za a iya ganin sa ba yace laysat hiya ru'yatul lati yad'iha alul fada'i fi zatil haqqi jalla wa ala ba wancan da suke ta sabani akan ta ba irin wacce mu muke magana akan ta bace su ta su daban mu ta mu daban su can suna ta magana akan kai bawa a matsayinka na bawa da idanunka biyu na bawa ka ga Allah ko baka ka shi ba su kuma tasu fa inna ru'yatuhum laysat bil basri yace su tasu ahlul fada'i ba da ido ake magana ba wala bil qalbi ba da zuciya ake magana ba ba gani da ido ake magana ba ba gani da zuciya ta kai bawa ake magana ba bal bi ainil haqqi jalla wa ala da idan Allah din kai Allah din kawai shine maganar da ake wa hadhihi al ainu tara min haythu la ru'yata wa la ra'i idan Allah yana ganin inda babu gani babu babu ganin babu mai ganin Allah ya sauke sai ya kawo hujja daga maganar wani da wa arifi allahu qul wa zaril wujuda wa ma hawa kunta murtadan buluga kamali fal ghayru allah in haqqaqtahu adamun ala at-tafsil wal wa alam bi annaka wal awalim kullaha lawlahu fi mahwi wa fidm hilali man wujuda li min dhatihi fa wujuduhu lawlahu ainu muhali فالعارفون فدوا بأن لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة باطلا في الحال والماضي والاستقبال waɗannan su ne arifai waɗanda ba su ganin komai sai Allah duk wani abu da ba Allah ba babu shi Allah ne kawai ya kawo wannan dai ta zama hujja ya kawo maganar wani muz araftul ilaha lam ara gairan وكذا الغير عندنا ممنوع مت جمعت ما خشيت افتراقا فأنا اليوم واصل مجموع تنسان da ya san Allah to bai taba ga wani abu ba Allah ba tun san ya san Allah to komai Allah yake gani wa kadhal ghairu inda na mamnu mu a gurin mu wani abu babu wani abu ya ci gaba da ka irin waɗannan maganganu na kafirci a cikin wannan littafi kashiful ilbas ya kuma wasafta wannan da cewa shine tauhidi abinda ba shi ba tauhidul khas tauhidi na musamman haka kira shi abinda ba wannan ba ba tauhidi bane yace wa gaida zalika min ibaratil qaumi allati madaduha tayyaru bahri tauhidil khas ce da maganganu na mutanenmu sufaye kiran irin nasu ya ce wanda tekun igiyar tekun tauhidinsu na musamman ta nan waɗannan maganganu suka fito ala ba'dhum har wani daga cikinsu ya ce wannan ina karanta maganar kaulaha ne na shatta wa ma'anaka wahidun wa kullun ila zakal kamali yushiru kaga wannan shine wahdatul adiyan na shatta kalmominmu da lafuzzanmu su ne daban-daban wannan ya ce Allah wannan ya ce lata wannan ya ce uzza wannan ya ce maraki wannan ya ce saniya amma ma'anarsu ɗaya shi ne Allah shi ne na shatta wa ma'ana ka wahidu wa kullun dukkan su nan gaba daya ila zakal kamalu yushiru wannan kamala din suke nunawa shi yasa jawahir ma'ani shehu tijani ya ce su kansu wanda suka bauta dan maraki ba dan sun ga tajallin ubangiji ba cikin dan marakin ba za su bauta masa haka nan ba su bauta gumaka tsananin kishin Allah ba dan yayi tajalli cikin waɗannan abubuwa ba tsananin kishin ubangiji a bauta ma waninsa da babu tajallinsa sai su kone to tunda har aka bauta musu to shi aka bautawa kaga wannan suna nuna cewa duk addinai ɗaya ne duk wanda kai babu wani babu wani matsala dukkan ku dai guri guda kuka dosa Allah ya sauki to shi yasa a cikin maganganun sa sa da yayi ta yaban Shehu Tijjani shi kaula kaga ai yana daukan Shehu Tijjani a matsayin Allah ne fa inna shaykha mazharu zati rabbi wa ainul aini ainu abil shehi shehu tijjani shine ainin ainihin ubangiji shine mazhar na zatin ubangiji a nan ubangiji yake bayyana a cikin shehi Allah ce ya gusu wa duna zakal bahri ruslun wa kofan irsa irsin misli asi ce shi ya shiga tekun da da sauran manzanni suka yi turus suka kasa shiga wanda a cikin diwanin sa tuhfatu atayibil anfas fi madhi fi madaihi al-qutb abil abbas abil abbas ita ce alkunya ta shehu tijjani a cikin wannan diwanin na shafi na 68 yana cewa haqiqatullahi ah, lahi yana yaban shehu tijjani ce lahi fi ardin lidhalika man ra'akumu faqad ra'a rabbal bariyati ce shine khalifan ubangiji a doron kasa ina fadar haka na dage akan kaula duk da cewa kafin kaula akwai manyan kaulohi da aka yi su hallaju su waye to amma kasancewar sa hotunan sa ya cika mana gari shine a jikin mota shine a jikin babura shine a jikin kantuna mutane kuma masakin ba su san kowa suke ratayawa ba da yawa ba su san waye ba wanda kuma hadari ya kawo kamar yadda malam abubakar gumi yake cewa ba kawai da munafici ya shigo kasan nan ba da kafirci ya shigo to shi yasa muke ta fitowa da waɗannan abubuwa abubuwan suna da yawa wannan dan kaɗan ne muke bayarwa don su ba da hoton wane ne ake liƙa shi a jikin gidaje ko a jikin motoci ko a kantuna ana zaton cewa za a samu tsari wane ne shi wannan mutumin to wannan matsayin na ka zama Allah a cikin sirrul akbar shi shehu eh, abin da kaula yake cewa ka zama ka kai matsayin ka ce kai Allah ne wannan shi ne mafi kankantar matsayi da za ka samu a ɗariƙanmu shi ne mafi kankantar matsayi ban san kowane matsayin ne ya fi wannan ba ya ce wa hadal maqam adna maratibil fathi fi ɗariƙatina a ɗariƙan mu shine mafi ƙanƙancin martaba ta fatahi fi ɗariƙatin al-ahmadiyyati tijjaniyyati al-muhammadiyyati al-ibrahimiyyati hanifiyyati wa laysa huwa al-ma'rifa ba kuma shine sanin Allah ba lakinnahu babul ma'rifa in ma kana son ka zama arifi masanin Allah sai ka biyo ta wannan kofar la baba lil ma'rifati illa al-fatih sai ka kai ga wannan mataki sannan zaka san Allah wala baba li illa illa huwa ba hanyar da zaka sadu da ubangiji sai ta wannan wannan aqida ba kafirci bace to shi ma yadda kafircin ce shi ma kaulahan ya yadda kafircin ne amma a gunku ku ba su rike shari'a dan shi ba shari'a yake rikewa ba haƙiƙa yake rikewa sai ya ci gaba da cewa wa sahibu hadhal maqami wanda ya kai wannan matakin kafirun shar'an a shari'a kafir yake al asma wa sifati dan ya kore duk sunonin sifofin Allah da sunayensa wa qatlihi al-anbiya kuma ya halatta kashe annabawa wa huwa al-mu'minu haqiqatan yace amma wannan shine mu'mini na haqiqa a haqiqa shine mu'mini a shari'a yake ba mu'mini ba li'annahu asbata haqiqatan dan shine wanda ya tabbatar da sifofin haqiqa wa qatluhu al-anbiya qatlun bil haqqi la bi ghairi al-haqq kuma kashe annaba da zai yi bil haqqi ne zai kashe su ba bi ghairi al-haqqi wato wanda ya kai wannan matsayin babu wani asma'ullahi al-husna ko sifatullahi al-uliya babu to ko bai Allah ne kuma bai za ka zo kana magana wa sifatullahi al-uliya kowa Allah ne kuma annaba da suka zo da maganar a bambanci tsakanin alkhaliq wal makhluq a bambance tauhidi da abin nan wannan su suke shirka wanda yake shirka kuma ya halatta kashe shi saboda kaga kenan qatluhu bil haqqi yake in ya kashe annabi wannan akwai akwai rushe musulunci da ya kai ga wannan to abin yana da muni kwarai da gaske to shi da kansa ya fahimci abin fa yana da haɗari shi kansa kaulahan ya fahimci fa maganar fa da haɗari sai ya dawo yake cewa wa hadha al-maqam azimul gharari gararinsa ba kankani ba ne li'anna gararahu alal aqaidi a'zamu domin gararinsa akan aqida ba ƙarami ba ne malam yalka aina rahmati matukar wanda ya tako wannan matakin bai haɗu da idan rahama ba to shikenan fa fihi ma yuhawwidu wa yunassiru wa yubajjisu cikin wannan matsayin akwai abin da zai kai ka ka zama bai hudi ka zama ba nasare ka zama jusu ba sahibu صاحبه la يوافق shaykh al-arif al-kamil ce saboda haka mai wannan wanda yake cikin wannan makamin kada su rabu da shehi da zama kullum yana gindin shehi dan shehi shine zai iya masa katanga ba zai zama bai hudu ka duba wannan yaudar ka kira mutane zuwa ga su bi hanyar da kace kai da kanka za ta kai ga yahudanci ga majusanci ga kiristanci kuma ka zo kana maganar wani tausayi wani tausayi ne mutum zai samu ai tausayin da zai samu kawai ya fita daga wannan aƙidar ya tuba kuma babu wani shehi wasili kamili wanda a gurinsa wasili kamili shine wanda shi ba yake da wannan aƙidar ya dora shi akan wannan kuma a ci shine zai fito da shi tuba kawai zai ya dawo hanya shi yasa za mu ga almajiransa su ma almajiran kaula din da ya dora su shi abin da yake faɗa game da shehu tijjani shi ma a kansa haka suke faɗa tunda an ce khalifan shehu tijjani yana da irin dukan haƙoƙin shehu tijjani don haka a cikin diwanin muhammad sani kafunga diwaninsa dailul amani yana yaban kaula yake cewa khalifatu rabbil alamin bi khalqihi fara'ihi ra'ihi bi ghairi ittihadati wala bi hululin bal bi imdadi wasfihi lahu fafhamu minni haqiq ulum al haqiqati bi aidika tasriful awalim rakini ila murtaqan asma wa nawwir basirati yace kai ne halifan ubangiji a halittarsa wanda ya ganka ya ga Allah kamar yadda shi ma ce Umar man ra'ahu faqad ra'a rabbal bariyati shi ma almajiran suka ce kai ma wanda ya ganka ya ga Allah ba kuma ittihadi kuka yi ba ba hududi aka samu ba a sifar sace ya baka sifar Allah ce ya baka yace ko ba su saurare na ko fahimci ilimin haƙiƙa ba wai na shari'a ba wannan ilimin haƙiƙa ne bi aidi ka tasriful awalimi gudanar da duniya a hannunka take yana nufin kaulaha ni ila murtaqan asma ni ma ka ɗaukaka ni in kai sama can wa nawwir basirati ka haskaka basirata ni ma in gani Allah sauki to to haka aka yi ta ta irin wannan tsiyar ana cewa duk abin da aka gani Allah ne kuma wai wannan mataki idan aka fita daga cikinsa sai kuma a shiga matakin da zaka samu alhaqiqatul ahmadiyya alhaqiqatul ahmadiyya ko bayan ka fita daga matakin ganin kowa Allah ne sai kuma ka dawo ganin alhaqiqatul ahmadiyya kaga kuma komai manzon Allah ne komai manzon Allah ne shi ma Allah manzon Allah ne shi ma manzon Allah Allah ne yace wa sahibu hadha al la idza talaba Allah la yajidu illa rasulullah idan ya kai wannan Allah yake nema ba zai ga ko shi ba saboda ya shigo halarar ubangiji ah, manzo Allah ne kuma Allah ma anan manzo Allah zai gan shi yace to in ya kai wannan matakin zai zama a baya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalallahu illa wa ma arsalallahu illa muhammadan Allah bai aiko da kowa ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk manzanni annabi Muhammad ne kawai wa ma ursila min quraish kuma shi ba annabi Muhammad ba da quraish aka aiko shi ba wala salla muhammadun qattu wala sama wala jahada wala nakaha wala walada wala wulida ai ba sai an fassara ba ya ce to ya ce da iran-iran waɗannan abubuwa waɗanda ibarat ne ya ce wa gairi haza min al-ibaratil mushkilati inda ulama'in rusumi da irin waɗannan abubuwa da zai dinga gani yana faɗa masu kawo matsala a malaman takarda mu kenan mu za mu ga akwai matsala amma su ba matsala a ciki ya ci gaba da cewa in ka kai wannan mataki za ka ga walayara muhammad walayar Allah siwa muhammad wa muhammadun laisa huwa Allah wa laisa huwa gairahu shi muhammadu ba Allah ba kuma ba ba Allah ba sai yake kamar ka ganka a madubi kaga wanda kake gadan a madubi din nan ba za ka ce ba kai bane kuma za ka ce kai ne ba to wannan aqidar baɗiniya ce aqidar baɗiniya ce kuma wai a cikin da alqur'ani da hadisi aka samu wannan fa in lam takun tarahu fa in lam takun in ka zama babu kai ka ƙare tarahu ta <laughs> Allah sauki to amma fa duk da haka fa wai har cewa yake wa samma wara al-aqli ma law zakartuhu yuriqu dima'i man akhalu waliya akwai wani abin da ba zan faɗa ba in na faɗa wanda nake zaton na kusa da ni ne sai ce a kashe wai duk wanda abin ba da ya faɗa bai faɗa duka ba bai faɗa duka ba to ibnu taymiya ya yi maganar irin waɗannan ittihadi yana da a cikin fatawa mujalladi na biyu daga ya yi magana a kansu sosai sosai yan ittihadi din nan masu ganin komai Allah ne a cikin fatawa na biyu shafi na 370 da takwas zuwa na ɗari uku da saba'in da tara akwai inda yake cewa hatta ya bulog al'amuru bi ahadihim al'amari yakan kai ga ɗayansu ila an ya hawal murdan wa an na rabbal alami na tajalla fi ahadihim kaga yana ta bin wani ɗan yaro in ya ga yaro mai kyau sai kaga yana ta bin wai Allah ne ya bayyana cikin yaron shi yasa suke luwaɗi waya kulu huwar rahibu fi sawma'ati ya ga wani ba yahudi yana bautarsa ya ce wancan ma Allah ne wa hadhihi mazahirul jamali ce wannan duk abin da ka gani mazahir na kyau duk gaba ɗaya Allah ne wa yuqabbilu ahaduhum al dayansu ya dinga simfantar yara masu kyau wa yaqulu anta Allah yana cewa kai Allah ne wa yuzkaru an ba'dihim wani daga cikin su ana cewa annahu kana ya'ti ibnahu haddan sa yake luwadi da shi wa yadda'i annahu Allahu rabbul alamin shi ai Allah ne aw annahu khalaqa as-samawati wal ard ce shi ya halicci sammai da ƙasa wa yaqulu ahaduhum li jalisi dayan su ya ga abokin zaman sa anta khalaqta hadha kai ne ka halicci waɗannan abubuwan duk da muke gani wa anta huwa kai ne shi wa anta huwa kai ne shi wa amsalu zalika faqabbaha Allah ta'ifatan yakunu ilahu allazi ta'buduhu huwa mawdu'uha ce Allah ya tsinewa kungiyar da za ta ɗauki wani tana luwaɗi da shi kuma tana cewa shine abin bautatta wa alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adlan wa man qala innal qawla inna inna liqawli sirran khafiyan wanda zai zo ce maka ai maganganun da waɗannan suke faɗa akwai wani sirri a a ciki wa akwai wani batini wa batina haqqin akwai wani batini na gaskiya wa annahu min al kuma wai wasu haqiqa ce la yattali'u alaiha allati la illa khawasu khawasil khalqi babu mai gane su wani na daban cikin halitta na musamman fa huwa ahadur ne mai irin wannan magana yace waɗannan maganganu da suke yi ku ne ba kwa fahimta akwai ma'anar su ku ba ku sani bane dan ku ba kwa tare da su ibnu taymiya ce mai irin wannan magana ɗaya daga cikin mutane biyu ne imma an yakuna min kibarin in imma shi ma ya zama wani zindiki ne kasurgumi ahalil ilhadi masu ilhadi masu cewa komai Allah ne masu fanɗarewa. wal muhali da bin abubuwan da ba za su karɓi a hankali ba wa in ma an yakuna min kibari ahli jahli wad dalali ko da ya zama wancan ko ya zama wani kasurgumin jahili batacci fa zindiqu yajibu qatluhu in in zindiki ne to wajibi a kashe shi wal jahilu yu'arrafu haqiqatal amri in kuma jahili ne to a gaya masa faga abin yadda yake fa in a sarra hadha al-i'tiqad al ba da qiyamul hujjati alaihi in ya ci gaba a kan irin wannan muguwar aqida bayan an tsayar masa da hujja wajaba qatluhu ya kamata alkali ya yi masa hukuncin ridda ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق وهذا السر هو wa كفرا وإلحادا من ظاهره akwai wani sirri a ɓoye da wata haƙiƙa a ɓoye wadda ba kowa yake gane ta ba ibnu taymiya ce wannan sirrin kuma shi yafi kowane kafirci zama kafirci shi yafi kowane ilhadi zama ilhadi ya fi zahirin da kaji ya fi shi ma kafirci fa inda mazhabun fi dik fi diqqatin wa gumudin wa khafa'in qad la yafhamu kathirun minan nas domin mazhabin su kaiwa yake zuwa ga wahidatul adiyani gaba daya har ya fi addinin kirista mole don addinin kirista sun takaita Allah cikin uku Allah ya kafirta su laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha uku suka ce amma wannan cewa komai Allah ne to akwai jahilai da ba sa fahimta kamar yadda a yanzu akwai jahilai da ba su san abin ba me yake ciki suna liƙa hotunan mutane waɗanda ba musulmi ba suna ɗaukan su waliyai suna cewa ma ne gausi na zamani kamar yadda a da ibnu taymiya ce wali hadha tajidu kaseeran min awami ahli dini wal khairi wal ibadati yanshudu qasidat ibn al farid wa yatawajadu alaiha wa yu'azzimuha ka samu wani jahili mai san addini mai san alheri da ibada ya dau waƙar ibn al farid da take cike da kafirci kafircin kafirci irin na fir'auna da habana da karuna amma yana rerawa yana jin daɗi yana rausayawa yana girmama waƙar zannan annahamin min kalami ahli tauhidi wal ma'rifa yana tsammanin magana ce ta masu tauhidi magana ce ta masana Allah wa huwa la yafhamuha amma bai sani ba wala yafhamu murada qa'iliha bai san me fadar wannan me yake cewa ba wa kadhalika kalamu ha'ula yasma'uhu tawa'if min al-mashhurin bil ilmi gangaro irin waɗannan wasu sai su ji mutane ne malamai sun ji abin da suke faɗa fala ya famu na hakikatahu amma ba su ganewa nasrul bambaji ɗaya ne daga cikin irin waɗannan nasrul bambaji ba ku taɓa jinsa ba <laughs> eh nasrul bambaji tare suka rayu da zamanin da ibnu taymiya ya tsare ibnu taymiya shi ba ibn tabiya ya tsane shi saboda mambaji ba waɗanda yake ganin kansu da gashi kamar irin su ibn arabi irin su hallaci yana girmama su yana girma ganganun su zahabi a cikin zailu siyar ko zailu tarihi islam ya ce shi ya je ya samu yana zama da abu nasirul mambaji abu nasirul mambaji ce yana zama da shi ya kula mutum mutum ne mai saukin kai mai san Allah amma baya gane cewa su ibn arabi kafire ne bai sani ba bai sani ba to irin su ne to irin waɗannan a ibn taymiya yana ba mu labari a cikin fatawa cewa ibn arabi ibn arabi al-makir akwai ibnul arabi a dinga bambancewa akwai ibnu arabi na kira shine matsiyacin akwai ibnul arabi almaliki wancan alhatimi shine basufan wanda ya yi tsiyatakun wannan ibnu arabi malamki ne a malikiya to wani lokaci dan a yi bami ko a ruɗe ka sai a ɗauko maganganun ibnu arabi na kira sai a sa masa ma'arifa a littafai sai su ɗauko ibnu arabi na kira amma sai su bai da shi ibnu arabi kai kuma sai ka dinga sai ka rude yaya ibnu arabi mutumin kirki kuma mai sharhin muwa da da littafin arinatul ahwazi da waye da waye ya kuma zai dinga waɗannan maganganu alhalin ba shi bane alhalin ba shi bane to ibnu arabi suna daga cikin wanda suka yada wannan tsiyar a zamanin su shi yayi sa'a ya haye ba a kashe shi ba kamar yadda aka kashe su hallaji da su abu mansur saharwardi su wannan duk malamai sun ijma'i a zamanin su cewa zindiƙai ne shugaban musulmi wai mai wayan ne ya fita mana shugaban musulmi ya sa aka yi musu hukuncin kisa to shi ya haye bai samu wannan ba amma duk abin da suka faɗa shi faɗawa waye ya ɗau maganganun hallaju ma ya ƙara musu faɗi ya ƙara musu sharhi ya ƙara tsiyar a kan ta da wata rana ya je wajen almajirinsa wanda ya nuna masa cewa ko bai Allah ne ko bai ka gani Allah ne ya same shi cikin halwa yana halwa ta ko bai Allah ne sai almajirin ya ce tufa ni fa gashi yanzu ba ba haya ta matsi ni fa kuma ana la ubsiru gairahu abula alai na duba tunda mun ce komai Allah ne to ina zan yi ba hayan nan kenan tunda ko ko ina yayi akan ubangiji kenan yake ga wa shehinsa da ya bashi wannan koyarwar ce to gashi halin da nake ciki wala ubsiru gairahu abula alai ya za a yi kenan to shi ne sai ibnu arabi ya ce da shi wa hadha al-kharij min aina huwa shi abinda zai fito shi daga ina yake shi me shi ah, to shi ma wato maganganun da muni sai dai wani lokaci dan ka san wonin abun yadda ibnu taymiya yake cewa kafircin nasu ya ma na yahuda da nasara to hadha al-kharij min aina huwa yana jin haka yace farrajta anni ka samu mun mafita ce ka samu mun mafita da na rikice ya zan yi to wasu da aka kashe hallaju wasu mabiyansa suka ce kashe hallaju ba laifi ba ne don waɗanda suka kashe shi sun yi aiki da zahirin shari'a abinda ya yi a zahirin shari'a kafirci ne kamar yadda muka ji kaula ya faɗa to kuma su sun yi aiki da zahirin shari'a saboda haka su ba su yi laifi ba amma fa shi mumini ne mai ta Allah wani malamin mu bana mantawa muna muna sakandare yana gaya mana lokacin da aka kashe hallaju ya ce ai da aka kashe abu mansur al-hallaj jininsa ma sai kawai ya dinga rubuta la ilaha illallah wai ya ƙara nuna mana cewa hallaj din nan fa babban wali to suka ce ai kashe hallaju ba laifi aka yi ba a shari'a wasu kuma suka ce kashe hallaju zalunci ne an zalunce shi kuma shi ya jawo a zalunce shi domin shi ne ya fito ya bayyana sirrin tauhidi ba habi sirrihi shi ne suke cewa wa sammata amrin lau abuhu bihi laqila anta mimman ya'budu alwathana akwai abin da ba zan koye ba in na bayyana sai a ce kai gunki ma kake bautawa to shi yasa ita ɗariƙar take ɗauke da koyarwar a daina tona asiri a daina tona asiri a dinga ɓoya asirin magabata a daina a dinga boye asirin asirin dariƙa shi yasa ga irin waɗannan rubuce-rubucen ana ba su ma wasu suna asirru kaza a ya nuna maka sirri ne asirru kaza kaza kaza a cikin sirrul akbar din fa bayan wannan tabargazar da ya ta yi wani abin sai ya ce ba zan faɗa ba saboda kada littafin ya faɗa hannun mahajubai kai ya faɗa hannun mahajubai wai mu kenan mu da ba ma cewa ko Allah ne mu ne mahjuba yace shi akwai wasu abubuwan zai dan ba zai faɗe su ba da yana gudun littafin ya faɗa hannu sai kuma ya faɗa hannun mahjuba a cikin littafin ne yake cewa ya shiga ayyamun lahi ya shiga ayyamun lahi ya shekara miliyan uku da dubu ɗari wani ɓangare na shekarun sun zauna da Allah sun tattauna sun yi ta hira sun yi ta musanyar ra'ayi da waye da waye wasu shekarun kuma tare da manzan Allah suka yi suka yawo suka je halara ina ne ina ne ina ne tare da manzan Allah wasu shekarun dubunnan ɗaruruwa wasu kuma ya yi su tare da Amadu Tijjani duk bayan ya gama wannan shekara miliyan ɗari uku. A shekara miliyan uku da dubu ɗari uku bayan ya gama da ya dawo cikin hayyacinsa ya fito daga cikin ayyamun lahi sai ya ga ashe tsakanin shafa'i da wutiri ya gama wutiri zai tashi ya shafa'i sai ya tsunduma sai kuma ya tsunduma cikin ayyamun lahi to kuma a cikin littafin ya ce ayyamun lahi ka alfi sanatin yau inda man inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu ranar ubangijin ta fi faɗi kan tamu amma shi a dashi kuma wajen da ya faɗa ayyamul la sai yan mintuna suka zama kuma ayyamul la din suna da yawa kaga ayakasi to haka za ka yi ta gani ya faɗa cikin wannan ya gano sirrul a azami ya yi waye ya yi waye a cikin tambihul askiya duk littafin suna na cike da tsiya karanta ne ba a yi to waɗanda duk ba sa so muna faɗa ko sun ce ba ma ganewa su sa majalisi a dinga karantarwa kamar yadda da can ake ɗauko ya kutatul farida ana karanta mutane yanzu an ɓoye ta yanzu an ɓoye ta yanzu shehinai sai dai a nemi kuɗi an daina fitowa a karantar da irin waɗannan abubuwa to amma su waɗannan kamar dai shi wannan da ake yawo ana neman agaji wajensa ya kamata a tona asirin kowa ne ya zo daga senegal ya cuce mu ya cuce mu wallahi ba za ka san yayi cuta ba sai ka karanta tarihin shi shi yasa sardauna ya hana shi dawowa kasar nan sai bai dawo ba sai da ya mutu sai ba an kashe sardauna ya dawo baya jin an kashe sardauna ya yi wata waka yana cewa inda fir'auna wa fir'auna musa mata fi nari muhrika wa fir'auna burhama menene fil ma'i mughraqa wa fir'auna burhama fi nari muhraqa shi fir'auna annabi musa ya fada cikin ruwa ya nitse ya mutu shi kuma fir'aunan sa shi kuma da wuta ma'ana an harbe shi wannan shi shine dalilin da ya sa gabar karatu ta zo gurin muka ga kuma ya kamata mu faɗa amma da a ce ma ni ina ga hatsarin a kamar ɗan uwanka cikin bata yana ta girmama wani ɓatacci ba ka ganar da shi ko lacca aka ware kawai aka faɗi abubuwan da ya zo a ƙasar nan ba a wani abin da bai dace ba abin da ya dace a kai kuma haka ya kamata eh. dan maganganun suna da yawa wannan dan tsakuro muku ne dan tsaku dan ko a gabana nan wajen shafi shafi takwas ne ah kai za mu rubuta littafi guda mun yi da larabci saboda shehunan su karanta sai kuma mu yi da hausa mu tsakuro wanda za dan wani can ba a gane ba sai a tsantsakuro kuma a yi da hausa mata a gida wanda ba san waye ba da yara kanana da suke tasowa suna gaunin wani shehi a kofar su bai san waye ba saboda haka za mu dakata da karatunmu a cikin wannan nau'i na uku insha Allah a sati mai zuwa za mu dora wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na jin mahfuz musulmi ne na ƙasar misra akwai wani marubuci na littattafan a nobel ɗaya daga cikin wanda suka samu kyautar a nobel ta, ta duniya ya mutu kwanan nan shehun azhar ya masa sallah shugaban kasar masar sun yi masa jana'iza an masa jana'iza a masallaci kuma an masa jana'iza da badujala wannan mutum wato su kansu azhar din sun taɓa kafirta shi marubuci ne na irin labarurruka haka yana rubuta labarurruka haka na al'adun misirawa galibi rubuce-rubucensa cikin rubutun da ya akwai wani wanda ya rubuta sunan shi auladu haratina wannan a cikin wannan nobel da ya rubuta yana nuna kamar suna hira da Allah suna gasunan suna hira da Allah ya faɗa shi ma ya faɗa ya ja Allah ya ja haka malama azhar suka kafirta shi har ma aka hana buga littafin a sayar da shi to ba wani mutumin kirki ba ne amma ka san a duniya yanzu duk wani matsiyaci irin wanda ya fi samun ɗaukaka an fi ɗaukar shi mutum da haka ba wani mutumin kirki bane su kansu azahar din kafin shehul azahar na yanzu kafin shi shi dan dawi su kansu da suka suka kafirta shi har ma wani dan sunkuru ya kai masa ya kai masa hari ce shi zai zartar da hukuncin Allah zai kubuta to sai wani kuma da yake tambayar to shi shin da aka kashe shi an kashe shi kenan ya kubuta gurin Allah to ai wanda aka kashe bisa ridda an kashe shi riddatan ne ba haddan ba an nemi ya tuba ya ce ba zai tuba ba aka kashe shi ba wai ya ba akwai bambanci wanda za a kashe haddan da wanda za a kashe riddatan saboda haka kisa ne na ridda ba kisa ne na haddi ba wani kuma ya ce wa ya yi ɗahir mai gari da ɗahir mai gari ɗaya ne daga cikin malaman Kano wanda shi da ya fara yin rubutu dai a iya sani na ya tsiraita shi kaulaha ya tashi shi kansa gidan nasu ana girmama tijjaniyar don haka ya samu haɗin kai sosai wajen 'yan tijjaniyar na ciki da na waje wajen bashi wasu littattafai ma da aka ɓoye da wasu labarurruka da ba a faɗa duk aka gaya masa an zata zai yi wanke kaulaha ne sai ya je tsiraita shi to shi yasa suka har ya mutu suna jin haushinsa sun je can sun gaya wa 'yan uwansu a can a maroko da muritaniya da ina ne an ɗan yi ta rubuto littattafai wai a yi raddi to amma abin ya ƙi raddantuwa ɗayar mai gari ya rasu lecturer ne da a bayero ya rasu na jin a 19 wace shekara ya rasu 95 ko 96 tsakanin 95 da 6 sannan wani ya tambaye ni hayatul mujtahid wa bidayatul mujtahid ya matsayin sa littafi ne na fiqhu wanda suke karatun fiqhu suna iya karantawa su samu fa'ida da ake samu a littattafan fiqhu ɗaya ne daga cikin littattafan fiqhu na malikiya shi da kansa ya ce abin da suke kafirci ne kuma kai mai kake mai za ka ce to shi ya faɗa ba mu maka faɗa ba cewa sahibu hadal maqami kafirun shar'an ba shi kenan ba kai duk wanda ya ba magana ka ce to ai shi ya faɗa ba ni na faɗa ba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa